Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu barka da wannan lokaci da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyo wannan da kuke gani gaskiya wani application ne kuma wannan application da kuke gani guarantee ne legit ne yana fita sosai sosai ga dogon da ke da bukata gaskiya je shi kuma kyauta ne ba sai ka sa kuɗin ka ba to da farko bane zaka yi zan je maka link a description sai ka je ka danna ka dauko application a Google Play Store sai ka shiga ka register da email ka ko da Gmail normal baka da wahala bayan ka kammala register abin da za a yi nan shine inda kake ganin alamar earning shine wanda zaka taba wanda take za ka ga ma sai components da guda ɗari wanda idan ka zo a nan wajen enin za ka ga gashi nan akwai enin da ake akwai hanyoyi da dama akwai wani yanzu misali mu dauki wannan gashi very easy a enin gashi wanda kuke ganin gashi ni yanzu gashi na riga na claiming wannan duka bonus ne wanda na karɓi guda ina ga gashi kana gani to yanzu misali za ka gashin na ka karɓa har ya kai ɗari kuma ina kai dubu biyu da ɗari biyar za ka iya cirewa kuma kaga yanzu ba yatar kowa ne ba kawai na yi ne na bonus to yanzu misali bar mu je nuna maka inda zaka yi withdraw inda kake ganin alamar nan ne wajen withdraw idan ka danna zaka iya withdraw tare da a ah, paper account da kuma bitcoin da dai ko wace irin hanya zaka iya yin withdraw normal baka da wahala don haka wannan da gaskiya yana da kyau kowa ya hanzarta ya je a shi wannan guarantee ne gaskiya guarantee ne yana fita dalilin ne yasa nace to bari in kawo muku shi akwai hanyar kuma inviting idan za ka yi inviting din gaskiya za ka iya fi samun kuɗi sosai sannan akwai wani shi ba inu wanda shi ma zan aje maku a description to shi ma shi ba inu din mutane kar a wai wasa da shi gaskiya aje da a yi shi gaskiya in Allah da za a samu alkai sosai sosai wannan shine takaitaccen bayani ka wannan a haɗu a lokaci na gaba